duba da ina kawo mace ta yi zina kawai da ana ta fita waje ne shikenan hukuncin ta za dinka zama a cikin gida har sai ta mutu an gane ha to rayuwar cikin gida ga mata kuma ba su saba da shi bane ma sun saba da shi aiko to yanzu kuma da ayan da za soke wannan ta zo ita ce kowai a mata bulala ɗari a bunye ta a batta iyaka ya ta jifanta da dutse ta mutu wanne ya fi azaba a ciki na na jifa ko to kaga ita soke wannan ayan da Allah sauki aka samu ko karin azaba to akan zina ne kadai haka yazo a qur'ani wallazani ya'tiyaniha minkum waɗannan da suke zuwa daga cikinku an gane ko suke zuwa da alfasha su ma kenan shine wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma idan aka samu daga cikinku maza <clears throat> waɗanda suka yi zina Allah ya ce a cutar da su <clears throat> ya malamai suka sai za a cutar da su kawai jos an kama mutum ya yi zina a da sai a ɗora masa igiya daga kamar nan zuwa cross za a ɗora masa igiya ba da yin mutum ya sata ana takarawa ɓarawo ba ana yi ko ba a yi lokacin ba a haife mu ba an haife mu lokacin ko to haka za a zaga da shi a takara barawo wannan yazo ya ce ya ce masa kai asara da ya dan zungure shi da takalmi wannan yazo ya dan mare shi wannan yazo ya tofa masa yawo daga an je cross court sai a sunce shi an gama hukuncin an ji wannan yanzu kuma an kama majinaci sai an yi shela duk gombe sai duk mutanen gombe sun taru a kofar sarki a zo a zana shi bulala ɗari a kai shi firdin shekara biyu wanne ya fi sauƙi na'am na da ya fi sauki haka ne yanzu wanne ya fi azaba na yanzu kuma kaga ita sauke wannan ayan walladani ya atiya ne haminkum fa ma fa in taba in suka tuba <clears throat> bu aslaha suka kyautata fa aridu anhuma ku kauda kai akan su bari giya mana matsalar mu wanda qur'ani da nassin hadisi bai yarda da haka ba idan ka goma tarihi za ka samu mutane da yawa a cikin bata suke suka tuba haka ne <clears throat> ayar shan giya akan sahabbai aka saukar da ita wa yas'alunaka anil khamri wal maisir ita ce aya ta biyu wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakidunaha sakaran wa rizqan hasana ita ce aya ta farko akan shan giya ba ta hana shan giya ba Dallaban sahabbai ake a lokacin saboda a cikin su akwai masu shan giya ta biyu wa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima aya ta biyu kenan a cikin sahabbai fa ina son gaya mana wani point ne da muke da matsala da shi kuma ba zai gwagwa zuciyarmu ba in mun je lahira kuma za mu ba Allah ansa ka ce tamkar tuban da Allah ya saukar bayi da amfani a Qur'ani a wajen wasu haka suka dauka aya ta uku cikin sotun nisa'i sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara duk akan giya ne saboda a lokacin sahabbai da yawa suna shan giya kuma ana so a ɗarkake zukatansu ne wa kazalika nusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila sahabbai ne suka ce me yasa ba saka da qur'ani jumlatar wahida ba wahida kamar da ake saka da sauran tafe Allah ya ce wa kazalika nusabbita bihi fu'adak an gane ko domin a rarrashi zuciyarka ne ya manzon Allah amma sauran hukuncin sun zo karab ɗaya ake hana shi aya ta hudu da zo sai Allah ya ce ya ayu radina inna innamal khamru wal su wal ansabu wal azlamu rizisun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun to me sana kawo wannan yau inda akwai wani malami a ƙasar nan an san shi a samartakan shi yi tashen neman yan mata da shan giya an sani sai ya tuba zana tafsiri wani akan comment din sai hawa ya ce shege dan giya haka ne tamkar tubarsa ba ta da amfani Yau an gane ko ya shi yanzu ya daina sallama to duk ya yi wannan an san shi duk inda za ka gan shi da 'yan mata amma inda zai tuba ya zama ustazu aran ma yana jan aya sai ka samu masu masa isgilanci haka ne mace ma haka ne yau mace za a samu ta anguwa ta yi cikin shege har ta aihu da za ta tuba ta bi Allah ta je kasashen laraba ta yi wa'azi oh ta yi karatu da za ta fara tafsiri ‘ya'yanta ba su isa su ce ka taɓur a cikin al'umma ba haka ne daga za su kai kuma da hankalinku ba mun san uwarku yarantar da ta yi haka ne